zama masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar mu da Profesa Fatima Batulu Muktar. Ƙwararriyar masaniyar ilimin kimiyyar tsirrai kuma shugabar tsangayar koyar da ilimin kimiyya a jami'ar Northwest ta jihar Kano a Najeriya. Profesa Fatima Batulu Muktar dai tana yi mana bayani ne akan babban taron da ya kawo ta na Amurka a can kwanakin baya akan fasahar kimiyyar sauya kwayoyin halittar gado. Za mu ɗora ne a yau daga tambayar da na yi ma Profesa Fatima Batulu Muktar cewa shin ko wannan fasahar kimiyya ta kai ga fara sauya kwayoyin halittar gadon ɗan adam ko kuwa? Har yanzu gaskiya ban ci an kai ga yin bincike a cikin kwayar halittar ɗan adam ba a dabbobi dai ana yi kamar da akwai a kifin da na san an canza mishi halitta wani salman na san bara ana cewa an kusa a fara ma saida shi ba sai ina jin kila yanzu an fara saida shi ana yin bincike dai akan abin dabbobi da sauransu kin san da wuya a ɗauki ɗan adam a mayar da shi kamar abun bincike shine dalilin da ya sa mutane suke gan cewa ba su yarda da ingancin wannan kimiyyar ba to amma kuma a gaskiya da akwai eh, bincike da ake yi wanda yake ya shafi shi ma kwayar halittar dan adam din wanda yake kaman kwanaki da na yi tafiya na gani a ingila ana zancen kamar waɗansu waɗanda suke da cuta wadda take ake gadanta da akwai cututtuka da ake gadon su waɗanda suke idan iyaye uwa na da ita ɗan da za ta haifa zai iya samun wannan cutar da akwai bincike da ya nuna cewa za a iya taɓa wannan ƙwayar halittar gada yadda ɗan da ke ciki in aka haifa ba zai samu wannan halittar ba to shi har ake ta a kan sunan abin nan ɗin su sun ɓoye ba su ce genetic engineering ba amma mutane ke bayyana ra'ayinsu cewa ai gara a bayyana shi a fili ya fito cewa genetic engineering ne tunda yake ga shi kuma ga amfanin da za a iya samu a ciki cewa har za a iya haifar da da yake babu wannan deformity din wannan cutar da a ce ba a canza ta ba da za a iya haifar shi da ita saboda kin ga ana yin su bincike akan su kansa din ma ana ganin cewar duk irin wannan kimiyyar tana iya samar da yadda za a yi a samu magunguna da suke za a samu waraka daga irin su cututtukan kansa so saboda haka dai kimiyya su da take tana da fanni daban-daban daban-daban gaskiya hanyoyin da ake bi a cin mata suna da yawa sun sha bamban sosai saboda haka kowane fanni da akwai abin da ake ɗauka a duba a ciki ko kuma da akwai irin kimiyyar ake ɗauka a duba a ciki ta irin wannan fannin. Yawa, Profesa Fatima Batulu Muktar ganin irin wannan ilimi na kimiyya na zamani, ya kike ganin makoman noma bisa la'akari da irin wannan ilimi na kimiyya? Na farko zan iya cewa a gaskiya kamar yadda na ce da farko, ƙasashenmu za su zama kamar consumers kenan. Su dai sai dai a kawo musu su saya sai amfani da shi. saboda har yanzu babu wannan kwarewa a wurinmu ba wannan kwarewar haka kuma abu ne wanda ke yana zai bukaci kuɗi da yawa da kuma infrastructure wato kayan aiki dai waɗanda suke na zamani wanda ke dole sai an shigo da su kuma suna da tsada sosai sosai saboda haka dole sai irin gwamnati ta shigo sai kuma irin wato 'yan kasuwa masu abin hannunsu sun shigo da za su iya bada da kuɗinsu su saka jari a cikin wannan fannin to in za a samu wannan to shine za mu iya samun mu ci gaba a bangaren wannan kimiyya domin ko anan ɗin su ma da suke yi ba mutum ɗaya ba ne yake buga kirji ya ce to zai shiga cikin wannan kimiyyar a'a za a shiga cewar sai an samu waɗanda yake za su saka kuɗinsu a cikin jari shi yasa ake da irin manyan kan irin su monsanto irin su syngenta su dupont da dai sauransu waɗanda suke su dama kawai sun shiga cikin wannan bincike ne sun shiga cikin bunƙasa wato irurruka da kuma gyara shi da sarrafa shi yadda yake za a sami um, masu kyauta wannan hanyar kimiyya da kuma ta wadda aka saba a daɗin saboda haka dole sai mu an samu waɗanda suke sun shigo cikin wannan abin nan Idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ji irin abubuwan da ya kamata mu su duba su yi la'akari da su kahin ma su tsunduma cikin irin wannan fasahar kimiyya ta sauya ƙwayoyin halittar gado. sai makon na gobe kenan da izinin Allah yanzu a madadin Profesa Fatima Batulu mukhtar da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata daga nan birnin Washington DC.